daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. wasu tashoshin na zangon FM a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe yana magana ne akan ilimi da fasaha inda a yau ma uku ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan taron bikin ranar Hausawa na Afirka ko menene makasudin taron? ina ka je zaka tarar akwai sarkin hausawa akwai hausawa suna harkokinsu da rayuwarsu da al'adunsu daidai da yanda bahaushe yake a kano mu san kanmu mu kuma ta wannan harshe namu na gado hausa ne ya rinke hausa ya haifi haka yake zahra muna tafe da ƙarin bayani da ma kaɗan daga cikin waƙan alijita da kuka saurara a wannan gutsarin a satin da ya gabace ne aka gudanar da wannan taro na ranar hausawa wanda ƙungiyar hausawa ta afirka suka gudanar Don haka wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki a wannan kungiyar. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce me za ku fara koya wa yaranku Hausa ko Turanci ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Saratan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Ado ina so san ko ka ƙara aure. <laughs> to inda suka ce yau da gobe. Ai da garin wasu gwamma garinku don haka gaskiyar magana mu dai hausa muka fi so mu koya mu koyar da yaranmu kafin duk wani yare domin ko domin ko ba komai kowa ya bar gida gida ya bar shi gida zai bar shi haka ne <laughs> so shi kuma um, haruna loki um, baraduwa allah ya sa na faɗa daidai amin cewa ya yau da gobe ikon allah hakikanin gaskiya wannan tambaya taku tana da matukar amfani to ni dai a gaskiya turanci zan fara koya musu sakamakon ita hausa yare ce wanda ko ta yaya za su koye ta za da ke mera ra'ayinki akan wannan batu kina ganin hausa ko ina ne za a iya koyan shi to ai ba maganan ko ina za a iya koya magana a koyar da hausa yanda take yanda ya dace yanda yake asalin shi ba wai mace tana ce mace na ce makanta namiji ba eh, eh haka ne to sai kuma amsar baba gana alhaji nuciya wace cakal ɗalibi a jami'ar Maiduguri, inda ya ce, A gaskiya yana da kyau iyaye su rika koyawa 'ya'yansu magana da harshen uwa domin domin koyawa yaro magana da harshen turanci wato ingilishi tamkar yin watsi ne da al'ada tun a matakin farko kin gaya magana mai mahimmanci gaskiya wato ana maganan fulatanci barbanci bagi nufanci kambari duka dai kowanne dai kowa saboda kin gani ana misali nan kasar amurka da muke hmm. bakin fatan 'yan kasar nan suna akwai kishi da suke da shi in sun ga mutum ya zo da yaren shi da irin nashi sutura da irin nashi abinci sosai sosai hmm. to shi kuma usman abdu mani buti a jihar difa daga jihar um, jamhuriyar Nijar kenan cewa ya salam yau da gobe haba ga naka me zaka yi da kayan aro ai koyan hausa da farko ya fi tukunna sannan sai ka nemi koyan turanci haka yake to shi kuma isa lawan girgircewa cewa ya yi salam yau da gobe a gaskiya turanci ya kamata yara na su koya domin ita ce harshen gwamnati domin ita ce harshen da gwamnati ke amfani da shi hausa ko sa koya wajen abokansu to ai malam isa idan kai baka koya musu ba sosai su ma abokan iyansu ba su koya musu ba ta ya za to me za su yi kenan tsakanin su haka ne <laughs> to sai amsar prince linus emmanuel shi cewa yi a gaskiya yau da gobe ni zan koya musu duka wato hausa da turanci a lokaci guda domin tun yaro na karami zai iya koyan yare fiye da guda hudu saboda haka duka hausa da turanci shi zai koya yaransa mm. kuma kin ga gaskiya ne shi yaro karami akwai likitan da ta taba ce min zaka iya wa yaro karami eh, yare goma haka ne kuma in ya tashi bude baki akwai bincike kwa da yawa da suka nuna da suka nuna haka eh. cewa ka iya ma yaro um, yare tsakanin bakwai zuwa goma eh. kuma dukansu za su koya kuma su kware sosai a cikin shi to kilan iyaye sai su samo masu taimaka musu da yara wanda suke harshe daban-daban <laughs> To sai kuma amsar Alhaji Umar Forever Gashuwa inda shi kuma ya ce, Salam filin yau da gobe, maganar gaskiya, hausa zan koya wa yaro na kafin turanci domin shine matakin farko, ganin yadda yaren hausa ya zama na sha ɗaya a jerin yarukan ƙasashen duniya. To kin ga ko a nan sashen ko a muryar Amurka zan ce sashen Hausa na cikin ɗaya daga cikin manyan sashi a cikin gaba ɗaya. Kwarai da gaske. Ga BBC ga um, abin Radio Faransa duka dai. Haka ne. To sai amsar Arma Ya'u Husaini shi ce waye to a gaskiya duk al'ummar da suka ci gaba to ta harshen su yana ɗaya daga cikin abin da ya sa suka ci gaba. Misali ƙasar China, Jamus, Ingila, Faransa da dai sauransu. Duk da harshen su suka ci gaba. To ni me zai hana ba zan koya wa yarana harshen da aka haife ni da shi ba, sai kawai in aro harshen wasu can saboda haka harshen Hausa shi zan fi koya wa yara na op op harshen hausa ku tashi lafiya <laughs> mu mun gode sai kuma murtala bala harka tare da nura bala harka da aliyu bala harka duk a durumi tu garki abuja To su kuma suka ce salam filin yau da gobe, ni dai a ɓangare na sai na fara koyawa yara na Hausa kafin Turanci, saboda Hausa shine yare na, Turanci kuwa na neman abinci ne idan ya fita idan ya fita nema sa haɗu a waje. <laughs> ya za a yi sa haɗu da yaren turanci bai koya ba in ma turancin To ina ga yana ce to em abin nan ne neman abinci ne wato na boko kenan ko ko ya kika gani. Ina jin. To sai ku turo mana ƙarin bayani. <laughs> sai to sai amsar baban gida A jingi inda ya ce a gaskiya ni kam zan fara koya musu harshen turanci saboda shi harshen turanci duk duniya idan ka je ana yi ku tashi lafiya. To zara kin karanto mana amsa ta ƙarshe a yau mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. sauraro yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda ya tuntuɓi ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan ƙungiyar Hausawan Afirka da ma faɗin duniya. Barisa suna. Badiha Abdullahi Mu'az Esquire. Um, gashi uh, eh, kina cikin waɗanda suka assasa wannan ƙungiya da ake ce mata kungiyar al'ummar hausawan afirka ina wannan ƙungiya ta samo suna sannan me kuke so ku cimma da kuka kirkiro ta to ita kungiya gashi ka faɗa mata yadda ta yi ta samo suna al'ummar hausawan afirka hmm. hausawa suna fantsama a duniya a ko'ina kuma kusan ko'ina ma za ka ga in ba yaren hausan ba ne to hausawan sun je sun assasa yaren hausan a gurin a ƙasashe da garuruwa da yawa ko ina ka je za ka tarar akwai sarkin hausawa akwai hausawa suna harkokinsu da rayuwarsu da al'adunsu daidai da yadda bahaushe yake a kano saboda haka sai muka ga ya kamata a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe mu san kanmu mu kuma darajta wannan harshe namu na gado saboda yana nema ya zama nema a cikin al'umma me nema za ka ga yaro ya ce wanda ni ne mace ce take cewa ni ne maimakon ta ce ni ce in za a ce yanda sai a ce ya ce idan aka tashi yaro sai a ce ya fita da credit ko distinction a cikin hausarsa amma in ya rubuta maka kalma daidai ba zai iya rubuta ta dai ya sa abin nan hyphen ya sa dai ba saka ga hausar akwai gyara mai yawan gaske a cikinta bayan ta baki da ake faɗa sosai muka ga ya kamata mu yi wa kanmu fada mu shiga makarantar ta nutsu mu tsaya mu tallafi harshen nan namu mu za mu fara garin darajarsa mu girmama shi mu ɗabbaka shi kafin kowa ya yi mana haka sannan aka zo aka yi masa karan tsaye kowa ma da kare da doki sai ya shiga cikin yaren hausa ko ya talla ko ya littafi ko kuma ya zo ya ce shi zai koyar da ita bayan bashi da waɗannan murafin ba shi da murafin na harshen hausa ba shi da wannan turakun da za su tallafi yaran ya sadar da sakon da ake faɗa irin na hausan yadda ya dace yanzu wannan kungiya ya zuwa yanzu wacce nasara aka cimma eto eh to a gaskiya ne a gani na an cimma nasara saboda an kakkafa shugabanci a duk ƙasashe da ka sani amma ya wuce ma afirka har ya wuce afirka kina nufin duk kasashen afirka kuna da rassa duk kasashen afirka ana da rassa ko ma in ce maka duk kasashen duniya don amerika ba afirka ba ce amma akwai sarkin hausawa a saudiya akwai sarkin hausawa akwai shugaban wannan kungiya saboda haka kungiya ce da ta yaɗu ta bazu duk duniya saboda mutanen da suke da kishin yadda hausan nan take nema ta zama nema a cikin al'umma amma abubuwan da kika lissafa na zagwanyewar harshen hausa yana da nasaba da watakila yadda ake koyar da ita yadda ake koyarwa ma musamman a makarantu yaya kike tunanin rassan nan naku za su yi tasiri wajen jan hankalin sha'anin koyo da koyar da harshen hausa a makarantun wuraren da suke kasashen da dan gari aka ci gari duk abin da kake so ka cimma nasara a kansa to ka hada da kungiya mai zaman kanta saboda tafi tafi soja tafi dan sanda a gurin gwamnati sannan ita zagwanyewar hausa ba lallan a makaranta bane ta zagwanye da wannan ya taimaka amma ka ga yanzu ina yara suka san tatsuniya wa yake zama ya koya musu tatsuniya labaru na da da na yanzu magana jari ce ai hausa daga cikin gida daga cikin wannan al'ummar ake samo ta duk wadda muka samu ba a cikin aji muka je muka samo ta ba gwagwarmayar da al'ummar da yadda ake nusar da mu a ce mana wannan ba mu sani ba mu ce wancan da haka muka tsinta ta zauna mana har ta shiga bakin mu kuma har ta tsaya a zuciyar mu muke kishin yaran mu da al'adar mu saboda haka wannan kungiya tana da damammaki iri-iri da za ta yi amfani da su mun yi rubuce-rubuce na zuwa ziyarce-ziyarce gurare irin wannan ma'aikata da take da ruwa da tsaki wajen yin tallace-tallace ma'aikatar ilimi majalisa duk mun je ma mun jajje irin wannan guraren mun yada mu mun kuma faɗi matsalolin mu saboda daga nan ake gyaro yanayin abin manhaja da ake cewa Hausa ma za ta iya zama zaɓi hausa ba za ta zama zaɓi ba tilas ce addini ba zai zama zaɓi ba ya kamata ya zama dole ba kamar yanzu da aka ce ya zama zaɓi ba in dai ka shiga hawa matakin karatu na biyu kana ss1 za ka yi sciences to sai dai ka zaɓa ko biology ko islamic studies idan kuma ka zaɓi islamic studies za ka yi mbbs ka da biology sunanka zero ba mai baka admission saboda haka wajibinka ana gaya maka ne tilas ka ajiye addininka ka ɗauki biology ka hada da combination ɗinka na sciences domin ka je ka samu horewar karatun likita to duk irin waɗannan bai kamata su zama zaɓi ba ni nan sciences na yi amma ba a bani zaɓi tsakanin hausa da irs ba duk na yi su kuma oh, na yi physics na yi chemistry na yi biology dina na yi food and nutrition duk courses ne da aka ware su aka ce su ne na sciences to amma ya kuma taimake mu na kimiyya to amma yanzu sai a ce an ba da zaɓi to kuma har a kano a ce ana irin wannan zaɓin ai ya zama kantafin ta yi yawa tama to amma lokacin da su hukumomi na ilimi musamman suka bullo da wannan tsari kuna ina sannan kuma me kuka yi shiga daki ake a kulla kofa sai dai ka waye gari ka ji an ce ga abu shi ko da tsari aka kama idan bai shafe ka ba baka ma sanin da shi saboda haka ni ma yaro ne ya zo zai rijista aka ce ai sai dai ya zaba tsakanin ƙarya da gaskiya na ce ko da wa za a yi ya eh, zaba tsakanin wannan biology da kuma wancan islamic studies saboda zai yi sciences kuma dole sai ya zaba tsakanin wannan da wancan to sai muka ga gaskiya ta ko ina hausa tana shan mahangurba a ne mata karan tsaye an yi kan tafi da ita kuma a wajen faɗattama ma da kalamanta duk fyaɗe ake wa kalaman hausa sai muka ga gaskiya mu ya kamata mu ci birgijin mu jajirce mu san darajar yarenmu mu mutunta kanmu mu mutunta yarenmu mu yi alfahari da asalinmu domin an ce shege shi ke manta mafari. to shi ne abin da ya tunzura mu muka kirkiri wannan kungiya kuma Allah ya sa mata albarka ya sa ta yadu yau gashi har an zo ana bikin ranar Hausa ta duniya saboda shi dan Hausa bature ne amma shi ya bambanta Hausa da sauran yare wannan biki da kuke yi a yau misali a yau a nan Kano ne ake bikin kawai ko kuma akwai rassan ku da ake a yanda dai abin ya kaya sauran rassa ma duk suna nan suna gabatar da irin wannan biki a yau eh sauran rassa ma suna nan suna gabatar da shi ba wai Kano ce kadai ake yi ba mu nan iya namu na Kano muke yi baya ga tarika irin waɗannan ya kuna wani motsi da ya shafi watakila hulɗa da shugabannin makarantu ko kuma malaman makaranta da kuma sassan wurare da aka tabbatar suna da tasiri ga koyo ko koyar da harshe kwarai da gaske muna yin tarurruka tarurrukan ma da muke duk asabar sai da ta kama muna taro duk asabar duk sati sai mun haɗu mun yi taro don mu bujiro da abubuwan da za su shiga cikin manhajar ƙungiyar nan kuma su tabbatar da manufofinmu a kai sannan kuma duk satin duniya akwai inda muke zuwa muke kai ziyara irin ta ban girma domin mu faɗi manufofin mutum a baya yanzu mun riga mun wuce wannan gurin yaya za a yi a ɗora ginin daga inda aka tsaya shi isa yau aka motsa jam'iyya aka zo aka yi wannan taro aka gayyaci al'umma kaga da bangaren sarakuna da manyan mutane da baka zato suna cikin wannan kungiya to idan aka yi wannan aka gama kuma sai mu bujiro da kuma yadda za a yi mu fuskanci kalubalen da yake cikin harshen hausa da abin da ya janyo shi da yadda za a yi sa. Ku al'ada ku gane babu kamar ta. Wata ta ce music ni kwana kalle ta. Kamar ta hausa wajen diresin nata. Ta guji hausa yaren iyayen nata. Duk abin neman ke a hausa makin samu. Duniya dukkanta tana buƙatar namu. Mu kare namu mu dinga kishin namu. Ga wata yarinya ba ta san madalla a gaida alajita da wannan waka sa Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga Mahmud domin jin irin rawar da kafofin yada labarai ke takawa wajen bunƙasa harshen Hausa. Allah bai ya suna. na Ahmad Muhammad Kwalam. Gashi ana wannan taro za a iya cewa wata gaba da ake so a farfado da kima da daraja da kuma wato al'adu na harshen Hausa. Kafofin labarai za a iya cewa suna ɗaya daga cikin cibiyoyi da suke bunƙasa harshen Hausa nan ko kuma su zama sanadin dakushewarsa ta hanyar rashin kiyaye ka'idodi. da kuma wato eh, eh, abubuwan da ya kamata na al'adar harshen ya zuwa yanzu tun da koke-koke sun yi wa cewa harshen Hausa nan yana fuskantar kalubale a yanzu wacce rawa kake ganin kafofin labarai suna takawa wajen watakila kawar da waɗannan kalubale ko kuma izautar kalubalen to eh, masha Allah kafafen yada labarai dai a duk duniya su ne dai kafa da kowace al'umma ko kuma kowace tarayya take uh, uh, bugin kirji da shi to uh, musamman wannan kafafen yada labarai karuwarsu da aka samu a wannan zamanin za a iya cewa babban ci gaba ne ba ma a wato kasar hausa ba ma a fadin duniya baki daya saboda idan aka yi la'akari da tun asali ma tun farkon farko ma kasashen waje kafafen yada labarai na waje suna bunƙasa suna sun ware sashi na amfani da harshen hausa wajen ya yada labaransu wajen amfani da yada manufofinsu to mu kuma sai gashi aka zo muna da kafafen yada labaran hausa ta mu ce amma kuma muka yi watsi da ita to alhamdulillahi karuwar ko kuma fitowa da kafafen yaɗa labarai suka yi yanzu aka ringa kafafa ƙara yawancinsu to ya ƙara bunƙasa harkar ta hausa sosai dai amma kuma ba cinye yabba kafar baya tsarin da su kafafen yaɗa labarai suke bi sai suka bi irin kamar tsari na karazibi. yadda hausa ake amfani da hausa a titi a kowa da kowa yadda yake to su ma haka kafafen labaran suke amfani da hausar ba tare da an je an samu horo ba na amfani da kalmomi na tsantsar hausar yadda ake da ita. baka ganin wannan yana da nasaba da watakila ma'aikatan watakila da su kafofin nan na labarai suke ɗauka? eh to ai shine dama idan akwai horo ko da ba lalle ba wai sai ka je ka karanci harshen hausa a'a akwai zamanin da tsari da ake yi na in kana aikin sannan kuma akwai tsari da ake yi na wata-wata ko kuma a ɗauki wani lokaci wanda za a ringa horar da ɗalibai ko da a sashe jami'o'i a je suna da sassa wanda za su ilmantar a ce yau ga sabon kalmomi yau ga to idan ana irin wannan horon ana sanarwa ana bincike za a iya gano abubuwa da wanda yake kuma ita hausar ita ce ma tushen tushen kowane abu. kamar Kaman eh, Malamar kana cewa su kansu kafofin labarai ko shugabanninsu suna da rauni kenan ta fuskoki guda biyu misali akan ɗauki waɗanda dama ba su samu horo ba a harshen ko ba su goge ba a harshen sannan abu na biyu kuma suna da rauni kenan wajen yi musu horo da za su gogar da su. To bayan horon ma na farko dai menene manufar kafa ma kafafen yaɗa labaran. shine ma tushen ma dukkan al'amarin yawanci kafafen yada labaran da suka kafa sun kafa su ne domin kawai su cimma burinsu na a matsayin kasuwanci to amma tsari irin wannan na hausa a matsayinta idan aka yi la'akari da tsagwaron hausa menene ake nufi da harshen hausa a matsayinta kuma a duniya ai bai kamata a ce an kafa kafafen yaɗa labarai ba kuma a matsayin cewar a ɗauki ma'aikata don a samu musu aiki ko kuma a ci abinci shi a ai kamata a yi kuma a bunƙasa harshen domin a nan gaba harshen wannan sai ya zama wani abin da ya zama abin da mutum baya zato da izinin Allah. Kenan akwai wato bukatar su shugabannin kafofin labarai da mamallakan su kara kaimi kenan? Kwarai kwa abin da nake nufi kenan. Shugabannin kafofin yaɗa labarai duk komi da za ka yi dole dama kana yi ne don ka samu kuɗi. To amma idan ka yi shi yadda ya kamata ai sai kaga kuma kuɗin ya samu ma da kai shi zai zo wajen ba kai za ka neme shi ba kuɗin don haka abin da ake nufi ka yi shi yadda ya kamata sai kuma ka samu abin da kake so eh, ka samu a ringa ɗaukan ma'aikata yadda ya dace kuma a inganta a yi da zimma cewar za a horar da su kuma a yi shi abu yadda ya dace na bunƙasa harshen hausa amma bisa tsarin ilmantarwa bisa tsarin yada al'ada da kuma bisa tsarin cimma manufa na hausa ta zamo abin da ya kamata ta zama. ce ta alijita muke. <laughs> Gaskiya to jama'a kafin mu karkare shirin namu bari mu ji wasu hanyoyi kuma na bunƙasa harshen Hausa. sunana aminu ahmed tudun wada an yi magana akan kalubalen da harshe yake fuskanta mutane daban-daban a matakai daban-daban kai yaya ne kake ganin cewa ya kamata a farfado da kowa a cusa masa wannan harshe ya yadda cewa lallai harshensa ne kuma baya kula da ta kamata baya ga irin waɗannan taruka. A duk wanda ya kai shekaru masu ɗan dama wanda ike karatun boko ya san an buɗe ah, wurare na koyar da karatun hausa na koyar da ɗaba'in hausa a jami'o'i da ina ne amma a shekara talatin da ta wuce zuwa arba'in da kamar bayero university kamar cas kamar school of management kamar university of sokoto duk suna yin makon hausa idan shekara ta yi wanda ake kirawo hausawa zunzurutu mawaka ana kiran shata ana kiran dan kwairo ana kiran barmana coge ana kiran uwaliya ana kiran sai yi sati guda kwana bakwai kowane mawaki zai zo a nan ne waɗanda suke karanta hausa a jami'a suke ɗaukan hausa cikakkiya to abin da ya rage mata karfi daina wannan abin da aka yi. Amma akwai magana kuma da ake yi cewa ku kanku iyaye ka kun yi sakaci wajen sanar da 'ya'yanku muhimmancin wannan harshe domin ba kwa koya musu. A mu muna koya wa 'ya'yanmu Hausa a cikin gidajenmu dalilin mu a nan gurin duk abin da za mu aiki yaron mu da hausa za mu gaya masa ga yanda yake idan ya zo mana da wani abu ma yana zaton hausa ne za mu gaya masa cewa ba haka ake kiransa da hausa ba ga yanda ake kiran shi da hausa da za su da za mu sa a jami'o'i su dawo da wannan abin da wanda suke zuwa su karanci hausa a jami'o'i ka ji korafin da ake ba cewa galibin iyaye yanzu sun fi eh, mahimmantar da 'ya'yan su koyi harshen nasara a wannan kuma wanda suke yan boko kenan zunzurutu wanda kuma suke ba a cikin hausawan ba kamar hausawan mu waɗanda suke a wajen kano wanda suke tafiya kamar kudancin najeriya inda suke wanda turancin ne ya fi yawa a can to shine waɗanda ba su iya musu amma mu da muke nan arewa sosai a cikin hausar wani lokacin ma duk abin da ake yi ba ma ma gwada musu turanci ko wani abubuwa hausan muke musu zunzurutu shi yasa abokan na cewa akwai baya ga irin waɗannan 'yan boko din akwai rukunin mutane da za a iya cewa ba su damu da ko yaron ya yi magana da hausa ta kirki ko bai ba? a mu muna kallon irin waɗannan mutanen waɗanda suke ganin yaro ko ya hausa ta kirki ko ba ta kirki ba waɗannan irin waɗanda mu hausawa muke cinye yaransu san bahaushe ya cinye yare da yawa a najeriya wanda ko waɗansu gurare ka je za ka ji a yaren nasu ne amma ba sa iya magana da yaren su sai da hausa to su ne suke mana wannan gurɓatacciyar hausar da kuma ta sa yanzu hausawan namu su fito irin tallace-tallace da ake yi a gidan rediyo da sauransu ba ma hausawan ba ne suke yin wannan tallace-tallacen ita ce za ka ji ana yin hausa ana mata karan tsaye wacce a talla ko a billboard wanda ake talla na kan titi kaga an rubuta wata irin hausa wacce kai ba haushen ma sai ka kasa karanta sai ya kamata waɗanda suke yin waɗannan abin su tafi jami'o'i su koyo a nuna musu yadda hausa take sosai kamar yadda mutum yake zuwa ya je ya tambaya da in da turanci yaya ake kiran kaza da turanci sannan ya turanci to haka ya kamata da hausar mu hausawa 'ya'yanmu su fito su yi irin wannan tallace-tallacen na hausa in ma za mu bari a talla na turanci mu bari wanda zai amma ya kamata a ce talla da billboard da za a yi na hausa ya kamata bahaushen kirki ya kamata ya tsaya ya ba da wannan sanarwar To masu sauraro a nan za mu dasa aya wannan satin. Insha Allahu amma wani sati za mu buɗe muku layi don ku kira ku gaya mana menene ya fi birge ku a cikin al'adar Hausa da kuke so ku ga cewa kun koya wa yaranku. Kila ma a makarantu a ringa koyarwa. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown. Da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Yau kiran kuma aikin mu ne. Kan tabarkin ci gaba tilas ne. Ku kyale shashanci ai sharri ne.